Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a iya a kan wato za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da mu a cikin a yammacin yau. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Nan gaba za mu buɗe muku layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan al'amuran da suke damunku da kuma ci gaban ƙasa. za ku kuma ji yadda wasu da ke sansanin gudun hijira a jihar borno suka shiga cikin mawuyacin hali kamar kullum lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi shine sifili biyu sifili biyu sifili biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar karawa wato plus kamun nan a jero lambobin kafin nan ga halin da duniyar ta wuni. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yawan mutanen da ake yi wa fyaɗe na ci gaba da karuwa a Najeriya a cewar asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ɗaya daga cikin yara hudu maza da kuma yarinya ɗaya daga cikin yara mata goma. Masu ƙasa da shekaru goma sha takwas suna tsintar kansu ga irin wannan tashin hankali na lalata. masana kiwon lafiya sun ce ana samun ƙarin yawan ƙananan yara maza da mata suna fitowa suna faɗin abin da ya faru da su yayin da kunyar tattauna irin wannan batu a cikin al'umma ke dasashewa wasu mutane uku da wannan cin zarafi ya taɓa faruwa da su da kuma masu kula da su sun shirya magana akan abin da ya faru da su suna cibiyar salama da ke tallafawa waɗanda aka ci zarafinsu ta hanyar lalata wadda ke babban asibitin gwamna awon na jihar kaduna da ke arewacin najeriya sai dai sun buƙaci a sake sunansu ɗaya daga cikinsu 'yan shekaru uku da haihuwa ce wacce take ƙarƙashin kulawar kakarta lokacin da makwabcinsu mai shekaru 44 ya yi mata fyaɗe sau biyu. Kakarta ta ce ta ƙi kai rahoto ga 'yan sanda ne saboda ba ta yarda da cewa za a yi mata adalci ba, saboda ita talaka ce kuma ba ta da miji. Babu wanda zai yarda da abin da ta faɗa. Ta ce bayan da ya yi wa yarinyar fyaɗe na biyu shine ta je cibiyar salama domin neman taimako. Shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa kamfanonin Amurka da ke harkokin kasuwanci da China ubarnin su fara duba wata hanya ta daban bayan da China ta sanar da ƙarin haraji akan kayayyakin Amurka na dala biliyan 75 da kuma dawowa da harajin kashi 25 cikin 100 akan motocin Amurka domin mayar da martani kan harajin Trump da zai fara aiki ranar ɗaya ga watan Satumba. Trump bai bayyana ƙarƙashin kowace hukuma ya baiwa kamfanonin wannan umarni ba, duk da yake ya ce da yammacin yau juma'a zai mayar da martani akan sanarwar da china ta yi a wasu jerin sakonnin twitter da ya fitar shugaban na amurka ya ce kamata ya kamfanonin amurka su dawo kera kayayyakinsa a gida wannan sanarwa da trump da trump da gwamnatin china suka fitar na shafar kasuwannin hannun jari to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau Juma'a Koriya ta Arewa ta yi gargaɗin cewa ta shirya tattaunawa ko rashin yinta da Amurka tana mai gargaɗin cewa ta baiwa Washington isassan lokacin da za ta canza hanyar da take bi wajen tankarar wato tattaunawar nukiliyar da ta cije. A wani saƙon kamfanin dillancin labaran Koriyar, ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong Ho ya kuma ce zai zamanto rashin tunani idan har Amurka ta ƙara sakawa koriyar Koriya takunkumi. sanarwar ta yi gargaɗin cewa koriya ta arewa za ta iya kasancewa babbar barazana ga amurka na tsawon lokaci mai yawa wannan wani abu ne da ke nuna cewa koriya ta arewa ba lalle bane ta koma kan teburin sulhu duk wada cewa wato ta nuna yin hakan biyo bayan atisayen sojojin amurka da koriya ta kudu wanda a kammala cikin makon nan. shugaban amurka donald trump ya ce shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya yi masa alkawarin a wata wasiƙa da ya aika masa cewa zai dakatar da gwaje-gwajen makamai masu linzami tare da fara tattaunawa da zarar an kawo ƙarshen atisayen sojojin wata tawagar 'yan kasuwa a ƙasar kamaru sun ƙirƙiro wata manhajar wayar hannu da za ta rika taimakawa manoma gano wata cuta da ta kama kayan amfanin gonakinsu haka kuma manhaja za ta ba da tayin wato hukuncin da ya kamata a ɗauka da kuma hanyoyin da za a bi wajen kare faruwar hakan alanin lebu ta wato ya zamto wata al'ada gare shi a yaushe ya ziyarci gonarsa yana amfani da manhajar wayar domin ya duba lafiyar tumatirinsa da ya shuka tana ganowa idan kayan amfanin gona suka kamu da wata cuta tare da ba da shawarar matakan da suka kamata a ɗauka. da ita manoma ya ce ba wato da ita manomin ya ce baya ɓata lokaci kuma yana samun kayan amfanin gona masu yawa Lietu yanzu yana amfani da manhajar da ake kira agres wadda amfani da ita yana da sauƙi mai amfani da ita yana mayar da hankali ne akan wajen ɗaukar hoton ganye ko kayan marmari ta haka ne manhajar za ta duba hoton ta kuma bayar da sakamakon cikin 'yan daƙiƙu. Ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiro manhajar Agriz, Dorothy Vando, ya ce har yanzu ana aikin bunƙasa manhajar amma yanzu haka ɗaruruwan manoma sun gwada ta. Tasirin da wannan manhaja za ta iya yi zai iya zamantowa gagaruma. a cewa cibiyar kula da kayayyakin amfanin gona da kimiyya ta ƙasa da ƙasa manoma suna asarar amfanin kayan amfanin gona da suke shukawa a afirka da kashi arba'in da 49 cikin ɗari a duk shekara wanda ita ce asarar kayan amfanin gona mafi yawa a duniya. Labarin duniyan kenan kuka saurara, salfi mun gode sosai. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu daga labarin manyan laifuka. biyo bayan kamawa da bayyana wasu mutane kimanin su 80 da hukumar bincike ta fbi ta yi a nan amurka ko yaya 'yan najeriya da ma gwamnatinta suke kallon wannan al'amari ga wakilinmu baban gida jibril da rahoton da ya haɗa mana akan wannan batu 'yan najeriya da yana ci gaba da mai da martani don gani da kamen da hukumomin tsaro da jami'an fbi suka wa wasu masu ayyukata laifuka irin na damfara da aka fi sani da na a ƙasar amurka a akasarin waɗanda aka kama da 'yan najeriya ne abinda kuma yanzu haka yake jan hankalin kawofin yada labarai da sauran al'ummomi na najeriya su ma ma'aikatan tsaro ba a basa a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su kamar da wani tsohon jami'in sojin usman alfa ya shaida mini wasu wasu na cewa a dawo da su najeriya domin a hukunta su a matsayin ka na jami'in tsaro ya ke gani a bar su a can kasa ba ka su damu nan ni shawara na a bar su america ko a europe inda dai suka kai kwamitin wannan offense din a try din su gurin mu muna nan problem a nan kuma wannan ya zama mana aya najeriya ba gani yare ko wani abin na yamurai sun dami mu suka ce fulani fulani akwai banzan fulani akwai mugayen eh, yamurai so magana ne yanzu na bad nigerians so inda suka yi committing offense a try din su a wurin kuma ya zama mu ma ya zama muna lessons ma kowane yare a najeriya to kana ganin irin wannan laifuka kamar zai gagari jami'an tsaron najeriya ne magance shi duk da cewa muna da hukumomi kamar surin efcc eh to ai kasan siyasa ya shiga ishu na najeriya da yawa so can wurin da suka yi committee committing in zai try din su direct me to koya sauran yan najeriya suka ji game da wannan kame da aka yi wa su yan najeriya a wasu a kasar amurka ga dai abinda wani malami ya shaida mani sunana ismail yakini a gaskiya ba mu ji daɗi ba saboda irin wannan abubuwan wannan kamar bata suna ne da kuma kalilan mutane daga wasu najeriya su yi wannan abun mutane gaba daya sai su doka aikin yan najeriya ne kenan gaba daya kagan a irin wannan ya nuna cewa gaba daya za a yi jimla ne a ce gaba daya najeriya ga alinsu nan na mara kyau so wannan bata mana dadi ba kwarai da gaske to wasu na ganin kamar jami'an tsaron najeriya ba su aikin su kamar efcc da icpc eh gaskiya suna yi amma akwai ya kamata kuma su mai da hankali sosai kar su bi son ra'ayi su mai da hankali kuma ya zamanto reportin da za su kawo su kawo report kamar yadda abin take saboda inda matsalolin take faruwa kenan ya kuke so a bawa wayancin yan najeriya hukunta su a america ko a dawo da su gida najeriya a za mu so a dawo da su najeriya kuma a hukunta su yadda ya kamata a nan najeriya amma za su samu hukuncin da ya kamata a najeriya ganin yadda ake tafiya na wajen shari'a eh wannan kuma akwai kalubale game da wannan hukuncin da ake doka a najeriya tunda aka kawo irin wannan abun gida tsawon lokaci sai ga an doka lokaci mai tsayi ba yanka hukunci ba. Kawo yanzu dai babu wani martani daga gwamnatin Najeriya game da wannan al'amari da ya faru a ƙasar ta Amurka. Babin ya jibrin murya Amurka daga Lagos. To a gaida baban gida Jibril da wannan rahoto. Daga batun manyan laifuka kuma bari mu koma kan 'yan sansanin gudun hijira. Inda mutane da suke zaune a sansanin gudun hijira a Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya suka shiga wani halin ni'yasu bayan da ambaliyar ruwa ya raba su da rumfunan da suke zaune ciki. Haruna Dauda biyu yana dauke da karin bayani. wasu yara ke da na tarda a sansanin yan gudun hijira da ake kira teachers village camp da kuma ke cikin garin maiduguri ke ta kai komo sakamakon ambaliyar ruwa da ya cike masu gidajensu an da shafe kimanin mako guda kenan ana samun ambaliya a garuruwa daban-daban da ke jihar borno sakamakon yawaitar ruwan sama da akan samu kaman da bakin kwarya wanda akan yi jefa waɗannan mutane da ke samun mafaka a irin waɗannan sansanonin yan gudun hijira cikin halin yi na dai zirci wasu sanonin yan gudun hijiran guda uku da ke cikin garin maiduguri kama da na teachers village da bakasi da kuma sansanin yan gudun hijiran da ake kira stadium wadda su suke a cikin makil da ruwa sakamakon wannan ambaliyar ruwan saman wadda kuma na so zanta ta wasu da wannan ruwan ya shafa kamar haka. nan me sunan wannan kam da muke ciki teachers village wannan inji ya kai sati yana jan ruwa haka din ma eh, wannan ruwan sama ne ko kuma ruwan yana zuwa daga wani ruwan din ruwan sama ne ba inda zai zo ruwan wannan ruwan sama yawa ke ma nan gidan kike ina cikin gidan nan eh. to ko cikin gate wannan ka shiga iya nan ne ruwan nan ah, ko cikin gate mu ko ina ma a zage yake ruwan hukunta da yaran mu ga raba ga sanyi eh. ga rashin abinci eh. duk wahala Allah ya kawo mana kawai Allah ya yaye mana wannan wahala ku masu taimakon mu ma Allah rufa asirin ku kun yi mana goyon baya kuma Allah ya jara muku kuma muna reman alfarma a wajen ku daya ku yi taimako a maida mu garinmu mu samu zaman lafiya in ba wannan ba babu kwanciyar hankali da mu da yaranmu shekara biyar yawa yanzu wani kam ne muke me suna ah, stadium camp to wannan ruwan da na gani a kwance a cikin gidanka eh. ruwan sama ne ko kuma da ya bullo daga ruwan sama ne ruwan sama ne eh ni ma gidan mutane zan kwana yanzu mu dai gidan mu gashi baya wajen kwanciya mu eh haka ne to Allah ya rufa sai amin ya rabbi sun nufa amin ya ah, kai fa baba na abba kana akan kyawa yana kwana wallahi a cikin gidan gaba da ruwa ya shiga To cawa kuma baka tsoron ah, wani abu ba. A to ya zai da garin ka kabar garin ka dole. eh to ruwan kaman kwana nawa yanzu haka a cikin gidanka yau ya kai sati daya gaba da ba ban jirma fa ban jirma gaba da a cike yake ba za a kwashe ba mm. wallahi na kuma zan tada hajiya ya wa kalo shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno game da irin matakan da suke doka na kare aukuwar barkewar cututtuka daga wannan yanayi alhamdulillah mun riga mun dauki mataki ba kwaron matakin da yanzu gobe gobe na ma insha Allahu za mu je wannan inda ana yada labarai mu samu 'yan ma'aikatansu da namu volunteers su haɗu su shiga kam su fahimtar da iyayen mata kar su bar yaran su yawo a cikin ruwan nan don in ba a sa'a ba bayan gida ya faɗi ruwan famfom na gefe duk ya haɗu kar muna tsoro kar a kamu cututtuka musamman ma kwalara. Alhaji Nasiru Ali Surundi dai shine shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno. Wato magudanar ruwan da take ɗauki volume na ruwan nan duk sun kankanta. To ana dan mutane gine-gine duk filayen da ya kamata ruwan ta sauka a ƙasa ta tsotse ƙasa sai ya zama akwai ginaje a wajajen. To development da ya yi din na gidaje shi ya sa filaye din ya zama babu inda ruwan za ta samu ta tsotse a ƙasa dan dole za ta nemi inda za ta tafi. To sai ruwan da take tafiya din ta fi ƙarfin magudanar ruwan. To yanzu a haka to an fita ana tsare-tsare mun kai motocin mashin din excavator wanda ake ce mata loma take magance hanya din take buda duk inda muka ga to shi za buge ramin sai ya fidda dauda din ya kuma akwai wanda ake dauke a take a cikin gaggawa a zuba cikin mota kai bayan gari a zuba wajen da muke zubda jujin nan wannan matsala na ambaliyar ruwa da yana cike da mamayan wasu kananan hukumomi da ƙauyuka yanzu hakan jefa jama'a cikin halin kakani kaye yayin da wasu ke ci gaba da kauracewa gidajensu zuwa zuwa gidajen yan uwa da abokan arziki don samun mafaka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna biyu da wannan rahoto masu sauraro kuna tare da boa hausa ne har yanzu inda muke muku labaran duniya kamar yadda muka saba kuma kowane ranar juma'a muna ba ku damar bayyana ra'ayoyinku ne akan abubuwa da suke ci muku tuwo a kwarya amma kama mu buɗe layukan domin mu ba ku damar kira ga wannan waƙan. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Assalamu alaikum da wa muke magana. Assalamu alaikum kuna magana da Sabawa mai agogo ne na gidata. To. Haru local government eh, eh, Jihar Nasarawa. To menene yake ci maka tuwo a kwarya a wannan rana? Wato a gaskiya fi sabi ina so ne mai kira ga gwamnan nasara AA eh, wato ina kira gare ki don Allah wancan gwamnatin da ta abin nan ba mu samu mu dan samu kula ga ga wani gwamnatin ba amma dan Allah ina so ya dan waye dan waye mu nan fanda eh, da eh, ba ma ai eh, to mun gode ah, mun samu wani kira kuma daga jihar Bauchi a Azare wake kan layi ba mu ji ka sosai ba ko za ka sake gaya mana sunan to menene ra'ayinka me ke ci maka tuwo a kwarya a yau godiya nake so in miƙa shugaban kasar mu Muhammadu Buhari da rantsar da ko musamman ma mu a karamar hukumar Katako muna da minista guda biyu Allah ubangiji ya taimake su gaba ɗayan su Allah ubangiji ya sa su gama lafiya to mun gode malam kabiru to mun samu wani kira kuma daga kaduna wake kan layi suna magana da Yusuf Idris. To Malam Yusuf me ke ci maka tuwo a ƙwarya? Eh, yanzu wata mata daga Maiduguri suke ta bayani akan shekara biyar. Haka. Suna cikin wani yanayi suna bukatan taimako don Allah don annabi shugaba buhari ya duba halin da suke ciki wurin tsaro don allah a taimake to kana kan layi malam yusuf shugaban ina ji yawwa muna jin ka na shugaban shugaban tsaro don allah don annaba a duba a taimaka musu yi ko ya gaza ne don allah To, mun gode Malam Yusuf da wannan ra'ayi na To, yanzu kuma daga Bauchi ake kira wake kan layi. Assalamu alaikum sashen Hausa na mai da Amurka mai magana Sama'ila Isfawa kasan madaji karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi. Wa alaikum assalam Malam Sama'ila menene ra'ayinka a yau? To alhamdulillah yau dai ra'ayina ina jinjina ne ma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad da dawowa da kasar Saudiya da fatan ya dawo gida lafiya. Kuma ina kira ina kira ga shugaban Muhammadu Buhari. Mm. ya san dai cewa sanatocinmu dai da reps mu na masu wakiltarmu 'yan majalisunmu dai hmm. ayyukan da aka ba su na damu a yanzu haka ma dai a ƙaramar hukumar mu aikin da eh. sai yanzu ake mana bohula da wutan sola ayyukan da aka bada da gaskiya suna kawo matsaloli a ayyuka a jihar bauchi eh. da fatan za ku tashi lafiya shugaban muhammadu buhari ya kokarin sai gade ana ayyuka yadda ya kamata to mun magana sama'ila ya sa kasan madan mun gode malam sama'ila yanzu kuma wanda yake kan layi daga misawa ke kan layi assalamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh da wa muke magana Muna magana da Kaltuma Muhammad Isa. To, menene ra'ayinki ko kuma in ce me ke ci miki tuwo a ƙwarya? Mu dai muna fatan alheri a kan ministoci da aka naɗa Allah ba su sa'an aiki, Allah ya taimake su, Allah ya dallafa musu. Amin. To, mun gode malama Kattime. To, yawwa mun gode sosai. To, sai kuma jihar Kaduna, wake kan layi. To Hajiya Aisha barka da aiki. Barkan mu dai dawa muke magana. Sana Murtala ne na kiran ku da garin Rigasa a Kano tarayyar Najeriya. To Malam Murtala menene ra'ayinka a yau? to ra'ayina mun godiya ga Allah an naɗa ministoci ko ya san gurin aikinsa da sauran manya-manyan jami'ai na aiki. Hmm. To sakona shi ne ga babban mai magana da yawan shugaban ƙasa shi Garba Shehu. A lallai muna murna da komawa shi wannan matsayi to amma muna kara tuna masa akwai ƙungiyoyi. a irin su media forum masu ba da gudunmuwa a nan ta arewa kuma bai taba zuwa ya zauna da su ba ya tattauna da su eh. irin su alhaji musa garu za ki ga irin su yakini na bena da sauran su sai ni a dai na yankin yarba eh. suna zama da mutanen su wanda suke ba gwamnati gudunmuwa na bangaren suna dan tattauna amma shi muna jira mu ga ya zo arewa irin kungiyoyin nan a ce eh. a dan tattauna da su ko ofis din shi haka da fatan zai saurare ba tashi lafiya Allah ya sa mun gode ah, sai kuma jihar Bauchi wake kan layi. Eh, Ali Adamu ne daga Bauchi Local Government na Toro. To Ali, to menene ra'ayinka a yau me ke ci eh, maka tuwa shi ne a kan maganan wayannan Boko Haram daga Maiduguri. Eh. Ina ba wa gwamna shawara yadda mutanen Zamfara gwamnan Zamfara ya yi nan. Ya kamata a sara manyan sarakuna da manyan malaman su ne. Mm. Idan an kashe mutum ɗari mutum casa'in da wani abu bare-bare ne. saboda haka a tara su mm. a yi addu'a mm. da kuma yi musu magana za a shawo kansu tun da wuta bai yi ba to mana aliyu addu'an da ake yi ne kake gani bai wadatar ba koko eh to ai gaskiya abin yana ba mu mamaki a ce kullum boko haram ne yake kawo hari ma soja mm. kuma an kawo sai a cewa an datse hari tun da tun da aka tashi ta sama wanda ya kawo maka hari ta kasa ka bishi a sama mana ka magance abin da yake ba zai koma bai gaskiya ne to muna godiya ma aliyu sai kuma jihar bauchi wake kan layi bauchi kana sauraron mu to ina ji mun rasa wannan layin jihar kaduna wake kan layi Hajiya Aisha barka da yammaci. Barka ka dai wa muke magana da shi. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Yau da kullum Malam Musa menene ra'ayinka a yau? To alhamdulillah ni dai abin da nake so in gaya wa 'yan Najeriya kamar abin da ya danganci nan bangaren tsaro din ya kamata a daina siyasantar da magana tsaro a maganar Maiduguri. Eh. Maganar Maiduguri fa har yanzu akwai sauran na a kaba fa. gaskiya al'amari duk mutumin da yake cewa wai an gama da yan boko haram a maiduguri gaskiya wannan labari ne mm. da haka gwamnatin tarayya muna kira ga shugaban kasa muhammadu buhari mm. mutanen da ake kashewa a maiduguri fa har yanzu fa ana nan ana kashe su ya kamata ba a tsaya a duba wannan al'amari domin rayukan mutane ake kashewa kuma mu yan arewa nan maiduguri ta ɗaya daga cikin wayanda ta ba shugaban kasa muhammadu buhari kuru don haka ya kamata gaskiya a duba wannan al'amari kuma daga karshe ina jinjina ga shugaban karam kuma da kowa saguwan da ya sauka ne mai fatan alkari akwai sai mai magani shi ma da ke gusau. mun gode sosai malam alhaji musa sai kuma jihar kaduna dawa muke magana. assalamu alaikum kuna magana da menguwa abdullahi furana. to alaikum assalam menene ra'ayinka a wannan rana. ra'ayina ina wa shugaban kasa fatan alkhairi bisa kan wannan ministoci da yi. yawa. saboda gaskiya mu da karen nan da yake mu kan alhamdulillah mu mutane karamar hukumar ikara kana gani cewa an yi zaben da aka yi ya dace kenan gaskiya zabe ya dace sosai sosai to mun gode sosai malam abdullahi sai kuma maiduguri wa muke magana da su yawa maiduguri gashi ali ali umar ne to malam ali menene ra'ayinka me ke ci maka tuwa a arewacin borno wannan ba soja ko daya kana nufin ba soja ko ɗaya duk da da sai munguno da eh. masak haka kawai shi da akwai soja to wani irin yanayi kuke ciki a nan ba kuwa da rayuwa da kawai yana tafiya haka to Allah ya kare eh. Allah ya kare to godiya muke wa alaikum salam muke wake magana daga jihar plateau Lafiya Ɗanladi ne daga jihar Plateau. To, Malam Ɗanladi menene ra'ayinka? A ganjungun, kuna nan lafiya kalau ra'ayina shine a gaskiya abin da yake faruwa jihar eh, Maiduguri ya kamata duba da idon rahama a taimaki jama'a nan saboda Allah. Ta wani fanni kake magana? Wani fanni kake eh, magana maganan tsaro ko kuma eh, kamar rahoton da muka kawo a yau? Na'am maganan tsaro. To godiya muke Malam ladi Sai kuma Nijar wake kan layi. Naija, Naija. To, Naija. To, da wa muke. To, Ibrahim. wanke hula garin mai gode a ba. To, menene ra'ayinka? To, ni ra'ayina na farko dai na muku fata da sari ba bisa ga ainihin dama da kuke ba muke bayyana korafe mu mm. a al'amuran rayuwar da gobe. Sannan kuma na biyu muna kira ga ainihin waɗannan ministoci da aka naɗa a jiya eh. shekaran jiya kai eh. to da Allah ya kamata su sauri koke-koken mutane ana cewa babu adalci babu adalci to bai kamata a ce a kowane lokaci matsayin shugabannin irin su ba sa tare da su ba ni kira da nake gare su kenan to mun gode sosai malam Ibrahim sai kuma jihar Kaduna da wa muke magana Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum. Sunana Hasiya Asiya Muhammad daga Sabon Kawo. To Hasiya menene ra'ayinka a yau? Gaskiya magana tsaro na Boko Haram na Maiduguri gaskiya akwai saurana a kaba kamar yadda Alhaji Musa Garo mai radio da koda yi bayani. Eh. Gaskiya akwai sauran runa a kaba. Abubuwa a Maiduguri. To menene kiranki ga gwamnati ko kuma gaskiya kira na da gwamnati ya kamata a ce su sojojin najeriya su je su samu boko haram ba sai sun kai farmaki ba tukunna a bi su me yasa ba za a bi su daji ba a bi inda suke a yi abin da ya kamata amma sai suka ga sun ta da kayan baya tukunna To mun gode sosai Asiya sai kuma jihar Kebbi wanda kuma shine kiran mu na karshe da wa muke magana. Hajji Aisha sunana dan Asabe mai fata daga yawuni. To Alhaji dan Asabe da menene ra'ayinka a yau? so ra'ayina dai a ina yi ma sababbin ministoci fata alheri sannan bayan haka kira na gare su shine musamman ministocin da suka hito daga arewacin najeriya mm. da su jajirce su ga cewa ayyukan da aka yi a kudanci a wannan karon an yi su a arewacin najeriya domin me yasa sai arewaci kawai ba ai najeriya ce ba bangare ba ne ko ba haka ba ana maganar najeriya ne ba bangaren najeriya ba hakan ne za mu samu haɗin kai ko To kafin mu kakkara shirin ga labaran amma wannan lokaci a takaice. To a takaice yawan mutanen da ake yi fyaɗe na ci gaba da karuwa a Najeriya a cewar asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ɗaya daga cikin yara hudu maza da kuma yarinya ɗaya daga cikin yara mata goma masu ƙasa da shekaru goma sha takwas suna tsintar kansu a irin wannan tashin hankali na lalata. Masana kiwon lafiya sun ce ana samun ƙarin yawan ƙananan yara maza da mata suna fitowa suna faɗin abin da ya faru da su yayin da kun ya tattauna irin wannan batuwa cikin al'umma ke dasashewa. shugaban amurka donald trump ya baiwa kamfanonin amurka da ke harkokin kasuwanci da china umarnin su fara duba wata hanya ta daban bayan da china ta sanar da karin haraji akan kayayyakin amurka dala biliyan 75 da kuma dawowa da harajin kashi 25 cikin 100 na motocin da amurka ke kerawa. Jama'a masu sauraron mu nan za mu ja labule a labaran namu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu da wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce wanda Grace Alheri Abdu take gabatarwa. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Des McConnell da ya hada shirin da kuma ba da umarni da injiniyan namu na yau ni aisha mu'azu nake cewa mu kwana lafiya.